صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 29 ga watan shawwal bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda yi daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul المثلى في أسماء الله وصفاته العلى na. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na takwas a cikin karatun wannan littafi mun kwana a cikin bayanan da malam ya koro a ƙarƙashin matsala ta goma sha hudu daga cikin tawilin da 'yan bidi'a suke zargin ahlus sunna cewa suna tawili a cikin tafsirin aya na ƙur'ani ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsala ta sha hudun nan ƙarƙashin innan ladina yubayi'unaka innama Laha Allah yadullahi fauka aidihim sai malam ya ƙassama wannan ayar jumla biyu jumla ta farko a akan innal ladina unaka wanda mun ji dalilin saukan wannan aya kuma me ya faru Allah ya saukar da wannan aya kuma aya ce wacce ta sauka a tsakanin makka da madina saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin umara sai kafiran makka suka hana shi shiga ya yi ibadan umararsa dalili suka ce ba su amince ya yi ibadan nan ba sai dai ya koma shekara idan ta zagayo ya zo ya yi umararsa duk da ya gaya musu ba abin da ya kawo sa ba yaƙi ya kawo sa ba ba faɗa ba suka ce sun amince amma ba su yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya yi ibada ba wannan kuma ya faru ne a shekara ta shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dalilin wannan ne aka yi sulhu biyya. wanda aka gindaya wa'annan sharaɗai cewa daga yau a daina yaƙi tsakanin musulmai da kafirai na tsawon shekara goma manzala ce na amince abu na biyu suka ce ba su yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga maka yi wannan umarar da ya zo yi da shi da sahabbansa su dubu ɗaya da ɗari hudu wanda a lokacin jabir ɗan abdullah ya ce da mun kai dubu ɗari da mun wadatar saboda yawan mutane dubu ɗaya da ɗari hudun nan sun wadatar da kuma mubaya'ar da suka yi dukkansu su dubu ɗaya da ɗari hudun nan kowa ya sadaukar da ransa zai iya salwantar da ransa don ceto ɗaukan fansan labarin da ya zo musu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa cewa an kashe sayyidina Uthman saboda shi manzan Allah ya tura garin Makka ya gaya musu ga manufarsa wannan kuma a cikin wannan kissa yake nuna manzan Allah bai san gaibi ba dan da ya san gaibi da aka ce sayyidina Uthman an kashe shi zai ce me ƙarya ne yana nan ba kashe shi ba gashi can ina ganin sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi mubaya'a da shi ba makami a hannun su sun zo ne da niyan ibada amma kowa ya sadaukar da ransa ba makamin zai iya yaki kaga inda na yanzu ne ba wanda ma zai kalla fita zai wuce amma sun sadaukar da ransu suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su yaki wa'annan shawon saboda sun kashe Sayyidina Uthman sa'annan abu na uku ko na hudu cewa duk musulmin da ya gudu daga makka ya shigo madina za a mai da shi makka Maza Allah ce na amince duk musulmin da ya gudu daga madina ya shigo makka ba za mu mai da shi zuwa madina ba maza Allah ce na amince a cikin sharaɗin ba a ce mata ba maza ne kawai aka ce maza aka yi magana sai ko ga mata sun tafi shine dalilin suratul mumtahana da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan mata idan sun zo famtahinuhunna ku gwada su Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi ya fi sanin imanin da suke da shi fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar in kun gane mu'minai ne su matan kakku ku mai da su zuwa ga kafirai lahunna hillun lahum wa la yahilluna lahun mata mu'minai ba sa halatta ga kafiri ya aure su kuma kafiri baya halatta ya auri musulma ba aure har abada to wannan sulhun aka yi kenan to shine malam ya tattaro mana bayanin da ke karkashin wannan sulhu a yau za mu tashi akan aljumlatu thaniya jumla ta biyu shine a maganar faɗin allah maɗaukaki da ya ce yadullahi fauka aidihim shine mala yace qauluhu ta'ala a jumla ta biyu shine faɗin Allah maɗaukaki yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannayensu saboda a lokacin sun yi mubaya'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa hannunsa sai su ɗaura hannunsu akan hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ba da jininsu don ɗauko fansa akan kashe sayyidina Uthman shi kuma sayyidina Uthman ai ba kashe shi aka yi ba sun tsare shi ne a lokacin aka ce ba mu amince ba kuma ba za mu yadda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shigo maka yi dawafi ba amma kai Usman mun baka dama je ka yi dawafinka yana yana sanye ne da ihraminsa ihraminsa ya je sai da na Uthman ya ce ba zai yiwu ba a ce ni usmanu in je yi dawafi manzan Allah bai yi ba ba zan iya ba duk da gashi an bashi shi dama an ce je ya dawa fiye ce wallahi ba zai yi ba sannan sai da usman ya dawo da ya dawo bayan sun yi wannan yarjejeniyar cewa za su sadaukar da jinanansu rayukansu don kare mutunci da jinin sayyidina Usman da aka zubar da yanda labarin ya iso gare su sai ga kuma sayyidina Usman sai suka gane ashe cewa ba kashe shi aka yi ba amma wannan tadhiya sadaukar da rayukansu da suka yi shine Allah ya ji daɗin aikin ya yabe su ya yadda da su manzala ce wa'annan mutane dubu ɗaya da ɗari hudun nan da suka yi wannan mubaya'a ya ce ba wanda zai shiga wuta ba ɗan wuta a cikinsu dalilin wannan aikin a ƙarƙashin bishiya ce suka yi wannan wato mubaya'an suka ce sun ba da jininsu don kare wato jinin sayidina Usman shi ɗaya wanda malamai suka ce sayidina Usman yana cikinsu saboda ai dan shi aka yi wannan mubaya'a kuma dalili na biyu da ke nuna cewa sayyidina Uthman shi ma yana cikin su manzo Allah ya dauko hannunsa mai albarka ya ce wa hadhihi yadu Uthman wannan ita ce hannun sayyidina Uthman to yanzu tambaya da hannun sayyidina Uthman da hannun manzo Allah wanne ne fi daraja ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi representing dan hannun sayyidina Uthman kaga ya nuna sayyidina Uthman yana cikin me waɗanda Allah ya ne ya yadda da su kuma ya ce ba za su shiga wuta ba ta wannan dalilin mu baya ina fata an gane to kaga anan zahirin ayar ta nuna mana Allah yana da hannaye guda biyu duk da anan ya zo ne da mufradun mudafun ta'ummu yadullahi mufrad ne mudafun ta'ummu saboda a ƙur'ani ya zo da mufrad ya zo da musanna kuma ya zo da jama tabarakan ladhi biye da al Ka ga anan mufradi sannan ma an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga anan ya zo da me musanna kamar yadda yahuda suka ce yadullahi maghlula suka mai da hannun Allah kwaya ɗaya tilo sai Allah ce ghullat aidihim suka ce hannun Allah noƙaƙƙiya ce sai Allah ce gullat aidihim hannayensu ne noƙaƙƙu bi ma'ana su ne marowata wa lu'inu bima qalu an tsine musu da wannan maganan da suka yi suka jingina wa Allah sai Allah ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha hannayen Allah guda biyu ne shimfiɗaɗɗu yana ciyarwa yadda ya ga dama ta ga anan Allah ya tabbatar da me hannaye guda biyu to waje na uku da Allah ya zo da shi da jam'i shine a cikin surati yasin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun to wannan shi ne ya sa 'yan bidi'a suka samu ishkali cewa gashi nan ya zo da siga ta jam'i sai malamai suke cewa sigan nan ta jam'i ana nufin musanna ne ta zo da siga ta jam'i amma ana nufin musanna ne sai suke cewa ai wannan tawili ne ai a larabci bayan da za a yi a zo da siga ta jam'i kuma ana nufin musanna sai malamai suka ce a'a malama aqida suka ce a'a Allah ya yi amfani da irin wannan kalmar kuma yana nufin musanna me dalili akai gashi na a cikin qur'ani Allah ce in tatuba ila Allah sai ce me faqad sagat qulubukuma sai cewa suna na aishatu da nana hafsa ai dalilin su ne kuma a kansu ne Allah yake magana da nana hafsa da kuma nana aisha suna da zukata biyu ne dukkan su ne zuciya da suke da shi ko kaga yana a nan ya kamata a ce kalba kuma ko amma sai Allah ce qulubu kuma sai ce ya zo da sigar jam'i wa yuradu bihi muthanna ina fata an gane saboda girmamawa sai Allah ya amfani da siga ta jam'i amma kamar yadda ya zo cewa hannaye biyu Allah ke da shi sannan ga hadisin imamu muslim wanda abdullahi dan mas'udin ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muqsituna ala manabirin min nurin rahman wa kilta yadayhi yaminun yace masu adalci a ranar tashin kiyama suna kan mumbari na haske na ubangiji ranar tashin kiyama kuma wakilta ya daihi yaminun hannayen allah guda biyu dukkansu guda biyu ne masu albarka to a wannan hadithin malam mai wannan littafin Sheikh Salih bin Uthaymeen Allah ji kansa da rahama sai wannan hadisin wajen fassara shi da hadithin da Abdullahi dan Mas'udin har ila yau ruwayan Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan wani bayahudi kaifa tajiduna fit tawrati ya kuke ji a cikin attaura me Allah ya faɗi a cikin attaura sai ba yahudan ya ce inna najidu في التوراة أن الله عز وجل fi usbu'in fi أسبوع fi usbu'in ya yace mu muna mun karanta a cikin attaura cewa Allah yana ɗaukan sammai baki ɗaya nannaɗe ta a yatsa ɗaya daga cikin yatsotsinsa ƙasa ga baki ɗaya zai nannaɗe ta ya ɗaura ta a kan yatsa ɗaya daga cikin yatsotsinsa sai ruwaya ta muslim sai ce wa ya da'uhu ala shimalihi sai Allah ya ɗaura ta a hagunsa to malam Allah ji kansa da rahama da ya zo kan wannan sai hadishin ya shige mai duhu bijimin malami jigo a sunna amma sai ga hadithi guda ɗaya ya shige masa duhu a wajen hada hadisin ya fitar da fikin hadisin babban malami ne wanda duk duniya ana tinkaho da shi duk wani malami da kake gani yau a nan ko malamanmu da muke da su a najeriya duk girmansu da iliminsu ɗaliban ɗaliban ɗaliban sani. ba wai faɗa ɗaliban ɗaliban ɗalibansa sani. sun kwankwaɗi ilimin wannan malamin daga ɗalibansa ɗaliban ɗaliban ɗalibansa ni kaina wannan littafin da muke karanta akwai wani ɗalibinsa da ya karatu a hannunsa muna kiransa shek nurain ɗan sudan ne a hannunsa muka yi karanta wannan littafin banda wasu da na yi karatun littafin a hannunsu daga cikin ɗalibai wanda da malamai da muke karatu a sudan a ciki akwai malam abba ya'u dan gumel ne na yi karatu wannan littafin a hannunsa daga farko zuwa karshe to shi wannan malamin balarabi ya ce mana tsakanin magariba da isha haddace littafin ya ce mana tsakanin magariba zuwa isha haddace wannan littafin to da ya zo kan wannan matsalar sai abin ya shige mai duhu sai ce haza min shuzuzi muslim ya ce wannan hadisin yana daga cikin shari na imamu muslim sai ce in sahal hadi fa naqulu bihi ce in hadisin nan ya inganta to ni ma na faɗe shi wa in lam sa fala aqulu bihi in bai inganta ba ni kuma ba faɗi ba ka duba wato wannan ana nuna wa ɗaliban ilimi ne su fahimci wani matsala za ka iya samun malami ne bujini a fagen ilimi amma hadisi guda ɗaya kasa fahimtarsa wannan mujiza ce ko ni ilimi to kai kanka ka ce ya kai malam wani ilimi ne eh ina fata an gane to gashi min malami amma da matsalar ta zo sai kasa warware ta sai abinda Allah ce warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina kawai sai wannan yace kawai na imani da shi shek Salih bin shi shine faɗi wannan Sheikh Fauzan Salih al-Fauzan al-Fauzan da ya zo kan wannan hadithin sai tattaro hadisan sai fitar da fikihu cikin sauki a cikin ƙaunar mufid Uthaymin da ya zo haka ya faɗi wannan magana sharhin da yawa kitabun tauhid shi ma Sheikh Fauzan ya yi wa abin da kitabun tauhid sharhi shi ma mujalladi biyu ne i'anatul mustafid ala kitabun tauhid sunan littafin kenan mujalladi guda biyu to wannan littafin da ya zo kan wannan sai ya ce abin da ake nufi da wakilta ya daihi yaminun hannayen allah guda biyu yaminun da aka yi magana ba ana nufin dama ba ne ba yi da hagu ba sai ce hagunsa mai albarka ne kamar yadda damarsa ke da albarka kaga daman alyumna ana nufin almubarakun a larabci kaga ya fito da ma'anar fili ko bi ma'ana yadda daman Allah yake haka hagunsa yake bi ma'ana ba bambanci kaga a dan adam da sauran halittu akwai bambanci tsakanin me dama da hagu ko to na Allah da damansa da hagunsa iri ɗaya ne ba su da bambanci a wajen ciyarwa da alkhairi da yake yi wa bayinsa kaga wannan fikihun ma'anar ta fito a fili babu wani ne ishkali akan cewa ka ce ka kore wa ubangiji hannunsa na hagu to abin da ya dame mu a ciki cewa Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu to su kuwa ƙungiyoyin da suka bata a nan su ne kamar haka ƙungiya na farko akwai mu'attila su ne mu'tazila sai suka kore suka ce ƙarya ne Allah bai da hannu wannan yad sai suka ce ni'ima ni'imar Allah kawai kaga yanzu sun kore wa Allah ne abinda Allah ya tabbatarwa da kansa A sha'ira. su ne suka ce yadullah anan suka ce ni'matullah amma mu'tazila suka kore wa Allah siffa suka ce Allah ƙarya ne Allah bayi da shi sannan mumathila su kuma wanda ake kira mushabbiha masu kamanta Allah da dan adam wanda ibnu taimiyya ya ce ya abuduna sanaman su gunki suke bauta suka ce duk abin da allah ya faɗi yana mana magana ne da daidai kwakwalenmu saboda haka tunda Allah ya ce yana da hannu hannu irin na dan adam zai yi ta'ala Allahu an zalika ilwan kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ina fata an gane sai mufawwida wanda suka ce su dai duk abin da Allah ya ce kawai mun ji kawai ba za su ce sun yi imani ba kuma ba za su ce sun gane ma'anar ba kawai Allah ne ya fi sani mu ba mu san komai ba kaga yanzu sun kore wa kansu ilimin da Allah yake so ka tabbatar wa'annan siffofin me dalilin da yasa muke karanta su saboda mu gane ni'imar da Allah ya yi wa dan adam sannan mu gane girman ubangiji sannan ka roƙe shi da siffofinsa don ka samu ne biyan bukata ai manzo Allah ce inna Allah busutu yaduhu bil layli li yatuba li nahar Allah yana shimfiɗa hannayensa da dare don ya gafarta wa wanda suka saba masa da rana wa ya yaduhu bin nahari li tuba li musii'il layl haka kuma da rana zai shimfiɗa hannayensa ya yafe wa wanda suka saba mai a cikin dare qabla an taghruba shams an a shams min maghribiha tun kafin rana ta keto daga yamma kaga Allah yana san mu da rahama kullum Allah yana karban mai tuban mu kawai abin da ake bukata ni da kai ne mutuba ina fata an gani yaro ne ke kuka sai baba ya mai haka ne kenan eh ya zo ko to Allah kullum haka yake mana da safe ya mana haka da daddare ya mana haka me yake so mu fuskance shi kawai abin da Allah ke so mu kenan kaga yana nuna mana girman Allah sai malam ce wa hadihi aidan wannan ayar ita ma ala zahiriha a bisa zahirinta wa haƙiƙatiha da haqiqaninta fa inna yadullah fa inna yadallahi ta'ala fauka aidi almubayi'ina yace domin lallai hannun Allah yana saman hannun waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li'anna yadahu min sifatihi saboda hannun Allah yana daga cikin siffofinsa wa huwa subhanahu fawqahum ala arshihi Allah wanda tsarki ya tabbata a gare sa yana saman bayinsa akan al'arshinsa fakanat yaduhu fawqa aidihim hannun Allah yana saman hannunsu wa hadha zahirul lafz malai ce wannan shine zahirin lafazin wannan ayar wa haqiqatuhu kuma da shine haƙiƙanin wannan ayar wa huwa litaukidin wannan ƙarfafawa ne kaunu mubayatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa litaukidi kaunu mubayatin nabi sallallahu alaihi wasallam mubayatan lillahi azza wa Yace dan ce ƙarfafa mubaya'ar da sahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mubaya'a ce ga Allah saboda sun karfafa manzan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala yalzimu minha amma wannan maganan baya lizimta cewa an takuna yadullahi jalla wa ala a ce hannun Allah mai girma da ɗaukaka mubasharatan li aidihim yana kai tsaye kan hannayensu ya ce ba ma'anarta kenan ba ina fata an gane sai ce alatara annahu yuqal mala ce baka gani ba ana cewa as-sama'u fawqana sama tana saman mu haka ne sai ce ma annaha mubayinatan lana ba'idatun anna duk da yake saman fa tana tana nesa da mu ko can can nesa amma sai mu ce saman mu kaga saman mu kamar kawai za ka daga kai ne ka taba ta ko a saman mu ne amma kuma akwai tazara ne nisa tsakaninmu da sama sai ya ce to wannan kenan ma ne malam ya ce fayadullahi azza hannun Allah mai girma da buwaya fauka aidi almubayi'in li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana sama da hannun waɗanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ma'a mubayanatihi ta'ala li khalqihi duk da akwai tazara tsakanin ubangiji da halittunsa wa uluwihi da ɗaukakansa alaihim a saman su. ina fata an gane ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله ما لن يتبزي ga wani. ya fahimci cewa faɗin Allah da ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah na saman hannunsu cewa yadun nabi sallallahu alaihi wasallam wala an yadda'iya anna zalika zahirul laf cewa wai wannan shine mutum ya raya cewa wannan shine zahirin lafazin cewa hannun Allah yana kan hannunsa a wannan lokacin li'anna Allah ta'ala adafa al-yad ila nafsihi dan Allah maɗaukaki ya jingina hannu zuwa kansa wa wasafaha kuma Allah ya siffanta ta bi annaha fawqa aidihim kuma ya siffanta cewa hannunsa yana saman nasu wa yadu nabi sallallahu alaihi wa sallam inda mubayati sahaba lam takun fawqa aidihim sai malam ce to ai a hannun manzon Allah ma sallallahu alaihi sallam a lokacin da yake yi wa sahabbai mubaya'a bata kasance a saman nasu ba an fahimci matsalan Maza Allah haka ya shimfiɗa hannu sai me kaga suka ɗaura nasu kaga nashi na ƙasa ne nasu me na saman nashi amma sai Allah ya faɗi cewa hannun Allah yana saman nasu kaga ƙarfafa musu akan me sadaukar da rayukansu da suka ce sun salwantar da rayukansu su dubu ɗaya da ɗari hudu har da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan fansan mutum ɗaya shine sayyidina Uthman dan khatta ah, wato sayyidina Uthman bin Affan Allah ya kara yadda a gare sa sai malam ya ce bal kana yabsutuha ilaihim ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida hannayensa ne zuwa gare su fayumsiku bi aidihim sai ya rike hannunsa haka kal musafihi lahu. kamar mutumin da yake musafaha yake gaisawa da wani fayaduhu ma'a aidihim hannun manzan Allah yana haɗe da hannayensu la fauka aidihin ba wai yana saman hannunsu ba amma sai Allah ya maganan saboda Allah yana ƙarfafa aikin da sahabbai suka yi saboda sadaukar da rayukansu da suka yi wannan shine shimfiɗan da aka samu dalilin fathu makka kenan wannan mubaya'a da wannan abin da ke zukatansu shine Allah ya ba da shimfiɗa aka buɗe makka Tazaranci da fatu makka ka gane shekara nawa shekara hudu wannan ya faru ne a shekara ta nawa shekara ta shida fatu makka ya faru ne a nawa a shekara ta tara shekara uku kenan ina fata an gane tazarar da ke tsakani kenan an fahimci matsalan to kaga kyakkyawan niyyarsu da sadaukar da rayukansu da suka yi dan abin da ya faru da labarin da aka kawo musu Allah ya bada wato fathan kariba haka Allah ya sai fata shi ko inna fatahna laka fathan mubina ko liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sai ce me wa yansuraka Allahu nasran aziza wannan nasarar kenan a ɗan shekaru ukun nan mutanen da suka musulunta sun ɗara mutanen da suka musulunta a tsawon shekara goma sha ta wannan dalilin kaga ashe kenan in an yi sulhu a zahirin sulhun kaga abin ya yi wa sayyidina umar zafi lokacin ya zo ya samu sayyidina bakar ce ba mu muke kan gaskiya ba sai na bakar ce gaskiya ne ya za a yi manzon Allah ya kyala wa'annan mutanen suna mana wulakanci yadda suka ga dawa saboda mutum ne mai zafi ba manzan Allah ya ce za mu shiga makka amintattu za mu aske kanmu ba sai sai na abubakar ya ce ya ce maka a wannan shekarar ne haka ne sako kenan ta sai na umar saboda bakin cikin abinda mushirkan nan suka yi na hana manzan Allah shiga makka ya je umara sai ya zo ya samu manzan Allah iya haƙuri ba bayan sai na bakar ya mai wannan magana ya ce ya ma'aikin Allah ba mu bane akan gaskiya mazala ce gaskiya ne mu ne akan gaskiya to ya za a yi wa'annan mutanen su sai ba ka ce za mu shiga makka ba sai mazala ce na ce maka wannan shekarar kaga ya bashi amsa irin ne amsan da sayyidina abubakar ne ya bashi sannan sai sayyidina umar ya sauka ina fata an gani kun ga a zahiri kamar akwai kaskanci ga musulunci ko shi nan manzan Allah fa ya zo da shi da sabansa ba makani a hannunsu ibada suka zo aka ce ba mu yarda ku shiga ba kuma musulmi ya gudu daga makka ya shigo madina za ku miƙo mana shi manzan Allah ce mun amince in mutum musulmi ya gudu daga madina ya dawo makka ba za mu ba ku shi ba manzan Allah ce na yadda sannan mun daina yaƙi tsakaninmu da ku na tsawon shekara goma manzan ce na yadda shekara ta zago za ka zo ka yi umara amma wannan shekaran ba za ka yi ba na ce na yadda sai sai aka ce to ai sulhu a rubuta sai aka ce haza ma salaha alaihi muhammadin rasulullah ma'a quraishin wannan shine sulhun da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da quraishawa suka ce ba mu yadda ba da mun yadda kai annabi ne ya da ba za mu yaƙe ka ba to <laughs> kaga katkat kenan ko sai manzo Allah cewa Ali bin Abi Talib goge sunan Muhammad sai dai a sa Muhammad bin Abdullah amma ba su yadda Muhammad Rasulullah ba sai na baka sai na Ali ce shi ba zai iya goge sunan Muhammad Rasulullah ba manzan Allah manzan Allah ce nuna mun tunda baya rubutu baya karatu ko ya ce gashi nan sai manzo Allah ya goge wajen sai daga kai kalli sama ya ce Allah ka san ni manzon ka ne ya kasantuwar manzon Allah ya goge sunansa daga kasantuwar manzon Allah ya kore shi daga sa na manzon Allah kaga bai kore shi ba wannan yana daga cikin hujjan da abdullahi dan abbas ya kafa wa khawarij lokacin da suka fito suka ce ba ruwansu da ali bin abi talib saboda ali bin abi talib ya yi tanazuli a sulhun da aka yi tsakaninsa da muawiya da aka turo su abu musa al'ashari saboda haka in lam yakun amirul mu'minin fa innahu amirul kafirin saboda haka ya zama kafiri haka suka ce sai ce to manzon Allah ya goge sunansa shin ya goge ya sa ya fita daga annabta sai ce to haka dan shi yayi tanazuli dan ayi sulhu wannan ba ya kore kasantuwarsa amirul mu'minin ba haka abdullahi dan abbas ya warware musu wannan shubahan su dubu goma sha biyu suka zauna a garin harura garin harura a iraq mutane dubu shida suka tuba daga wannan bayan abdullahi dan abbas ya je ya nakasha su sauran dubu shidan su ne wanda manzan a saidina ali ya yaƙe su a yawmun naharawan aka yaƙe su aka kakkashe su a wannan lokacin to a cikinsu ne suka kashe uwaisul karni uwaisul karni da kake jin labarinsa to shi a nan aka kashe shi a wannan yakin yawmin naharawan a nan aka kashe shi uwaisul karni tabi'i ne mazala bai gan shi ba sallallahu alaihi wasallam amma mazala ya bada labarinsa ka san dalilin da yasa ya samu wannan daraja kuma manzo Allah ya ce khairu tabi'ina duk cikin tabi'ai yanzu ba ana maganar daraja ba yanzu ba an ana magana imam imam malik ko kaga shi ba ma tabi'i bane ko atba'u tabi'ina ne ko to wannan mutumin ya fi su daraja a wajen Allah duk wa'annan malaman da kake jin labari su imam al-bukhari su waye ya fi su daraja dalili abu guda daya shine biyayyen da yawa babarsa biyayyen da yawa babarsa ya sa samu wannan darajar manzo Allah ya tashi kiransa sai ya ce khairu tabi'ina a cikin tabi'ai ya fi kowa daraja ba wani tabi'i da zaka kwatanta shi da shi manzo Allah ya bashi wannan logon hadisin sayyidina Umar Bukhari da Muslim me dalili yana yi wa babarsa biyayya iya biyayya sai Allah ya jarce shi da ciwon kuturta dalilin biyayyar da yake yi wa babarsa sai ya roki Allah sai Allah ya karba sai ya dawo mai da hannun ya raba shi da ciwon ya dawo mai da hannun sai daidai dirhami kadai ya rage manzo Allah ya ce duk wanda ya haɗu da shi a cikin ku ku ku ce ya roƙa muku Allah ya gafara saboda duk addu'an da ya Allah yana karba ina fata an gane shi sa malamai suke cewa idan kana neman mutumin da kana so Allah ya karba addu'anka ko damuwarka ka tabbatar mutumin nan yana yi wa iyayensa biyayya to duk mutumin da ke yi wa iyayensa biyayya yana faranta musu rai idan ya maka in baki ya maka sai ta kama ka haka kuma in yi maka addu'a kyakkyawa Allah zai karba saboda kai tsaye Allah ke karban wannan addu'a wannan mutumin sun kanni dalilin kenan a zamanin sayyidina Umar sai ayari suka zo daga mudar Yaman sai ce a nan waye wai al ne a zamanin sayyidina umar sai suka ce gashi can su a lokacin ba su dauke shi kowa ba ba wani mutumin irin babban mutum bane in yazo waje a ce ah, ga alhaji wani ya zo ko ga minista wani ya ko ga a'a ba su dauke shi komai ba sai umar na zuwa sai ce kai ne sulkar karni ya ce eh ya ce kana da uwa ya ce eh da allah ya jarabce ka da ciwon kuturta ya ce e ka roki allah allah ya warkar da kai ya ce e banda daidai dirhami ya ce e sai ce don girman Allah ka ce Allah ya fi mu wake wannan maganan darajarsa daya? amma dalilin manzan Allah ne ya ce duk wanda ya haɗu da shi a cikinku in istata an yastaghfira lahu falyaf'al in yana da dama ya ce ya roƙan masa Allah ya fi masa ya ce sai uwai zulkarni ya ɗaga hannu sai roƙan wa Allah ya roƙi wa sayyidina Umar Allah ya gafarta masa sai sayyidina Umar ya ce mai to kaga president kenan ko ina za ka ya ce zan tafi Iraq sai ce to bari rubuta wa gwamnan Iraq ya baka special attention ko a bashi kulawa na musamman ya ce ba na so ka kyale ni in zauna cikin mutane ba su san waye ni ba kaga inda kai ne in ka fara fifita ma <laughs> ko za ka fara wani bibida ne eh wani ba na da kai kaka kara zuwa kusa da ni eh saboda me yanzu kaga kada ganin ka samu wata matsaya ya ce a'a ni ka ni in zauna cikin mutane da basu san waye ni ba shikenan aka yi haka ya tafi madina a ya tafi iraq ya je ya zauna a iraq da shekara ta zagayo sai mutanen iraq suka zo ibada sai sai na umar ya ce kun san waye uwai sulkani suka ce a ah, sai ce ta hmm, baran gaya maka wannan mutumin ga darajar da yake da shi manzala ne ba da labarin shi kaga ko a ce manzala ba da labarin ka a yana gani ai riga ma za ka ce sai na kaza za ka sa ko haka ne mutane yadda mutane suka mai da rayuwar duniya kawai sai ce yana zuwa iraq yana haduwa da uwai shirkani sai ce don allah ka ce allah ya fi min sai uwai shirkani ya rike kai ya ce ka haɗe da sayyidina umar ya ce gaskiya ne ya ce to shikenan ya Allah ka gafarta wa ne kawai sai ya ɓoye aka daina ganin sa yana garin amma ya ki fita ya ki fitowa balle mutane su sa dan kada a mai da shi me wani dan ƙaramin me Allah ka san mutane eh sai ya ɓoye to a ranan yawmun naharawan lokacin da Ali bin Abi Talib zai yaki Khawarij ya fito tunda an kira yaki ya fito to a wajen yaki ne aka kashe shi ana aka ga gawansa ya ɓoye ka duba tazaran sai na umar ya shekara gomansa ya tafi sai na uthman ya sha biyu ya tafi sannan a lokacin ali bin abi talib sannan aka gar ka duba shekara nawa kenan yi wajen ashirin da biyu a ina a ɓoye ta a ce shugaban kasa ne ya ce bari ka je ka zuwa abuja a baka presidency daga logon shugaban kasa ina gani tun daga kofar gida zaka fara antamawa ko ce kai yanzu kawai ni ba ruwana da wani kana gani you don't make up ko haka mutane tunanin mutane suke amma wannan da yake alaka ce ta bawa da ubangiji malamai suka ce dalilin da ya sa uwaisul kan ya samu wannan shine biyayya ga iyaye to duk matashin da yake so ya samu wani daraja a ko menene a rayuwa to ya zama na cewa yana faranta wa iyayensa rai to duk wani abin da yake nema a wajen Allah Allah zai bashi to kuma irin wannan mutumin mai biyayya mai tsantsan faranta wa iyayensa rai duk ranar da ka bata masa rai ya maka baki sai ya kama ka ka gane saboda duk mutumin da ke faranta wa iyayensa rai musamman ma mahaifiya idan ya ce Allah ya maka kaza sai Allah ya maka in ya ce Allah ya wulakanta ka in dai akwai haƙƙinsa sai Allah ya wulakanta ka to kaga ashe kenan rena mutum baka san waye darajarsa ba ko baka san alakar da yake da shi da wa ba ko da yana maka shara ne a gidanka kaftar kenan ko baka san irin faranta wa iyayensa rai da yake ba kar ka tauye haƙƙinsa kuma kai ma kanka ce ah, saboda alhaji ne shi shi ka san talakan najeriya in aka ce kai alhaji ne yana ganin ba mugu irin ka eh haka ne yana ganin kullum kai ne mugu kana zaluntar wani ka zalunci wannan to ko da alhaji ne kakkare yana shi in yana yi wa mahaifiyarsa biyayya wallahi ka cuce shi ya ce kaza a kanka to sai rayuwa ka ta lalace ka gane wannan saboda babu abin da ya kai yi wa iyaye biyayya bayan haƙƙin Allah da manzansa da ya kai shi duk duniya babu abin da zai sa ka samu aljanna cikin kankanin lokaci kamar babanka da mamanka kyautata musu faranta musu rai kai musu abin da suke so ka gama samun aljanna amma in kana kwana a ka'aba amma ba ka faranta wa iyayenka rai duk kwananka a ka'aba ba inda zai kai ka ba yanda za a yi ka sha a wurin allah saboda allah ya sa in kana so Allah ya yarda da kai to ka faranta wa iyayenka guda biyun nan rai in ɗaya ne daga cikin sai kenan ɗaya ya rasu tana yaro wannan karamar ah, wato mahaifiya ce to ka kyautata mata in mahaifiyar ta rasu babanka ne ke da rai to shi ba ka kyautata masa ya bar duniya yana ya yarda da kai to ka gama samun aljanna amma duk irin ibadar da za ka yi in dai iyayenka ba sa farin ciki da kai to ba yanda za ka samu ramar Allah ya kamata mutum ya san wannan allah ya sa mu dace to wannan shine karshen wannan karatun da malam ya tattaro mana a wannan qadiya cewa allah subhanahu wa ta'ala hannunsa da yake saman hannunsu ba ana nufin kai tsaye hannun allah yana kan hannayensu ba ne ƙarfafawa ne allah ya musu saboda sadaukar da rayukansu da suka yi akan an ba su labarin an kashe sayyidina usman bin khattab ah, bin afan radiyallahu ta'ala anhu sannan suka ce sun bada jinin su dan kare mutuncin sayyidina Uthman kaga sirikin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma aiken waye aiken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin dalilin da yasa aka tura sayyidina Usman ana gani yana da dangi masu karfi a madina a makka kuma suna tare da shi ba za su taba bari a taɓa shi ba kabilar sana nan to shi sayyidina Uthman shi manzan Allah ya so ya eh, Umar ya so ya tafi sayyidina Umar ya ce ya maki Allah ka san yadda nake da adawa da wa'annan mutanen kuma na nuna musu kiyayya a fili ina tsoro in na je su kashe ni amma tun da sai na Uthman ni kuma bani da wani a cikin yan uwana da zai ce zai iya kare ni da makamancin haka daga sharrin su tunda ba ba makami a hannun su ibada suka zo yi sai ce a tura sayyidina Uthman tunda shi yana da dangi da makamanci haka sai manzo Allah kuma ya karba ya kaga shawara kenan ko tunda ba abu bane na wahayi wannan shawara ce kuma manzo Allah ya karba sannan ya tura karshe wanda ya fitar da sahabbai daga dukkan wannan matsalolin ita ce ummu salama radiyallahu ta'ala ana manzo Allah ya shigo cikin tanti a cikin bacin rai ya ce kin ga mutanen nan naki za su halaka na ce musu su yi aski sun ki kaga ai Allah ce fa in uhsirtum ko fa mastaisara min alhadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi illahu ko Allah ce kakku yi aski har sai yanka ya kai inda za a soke shi a garin makka to su ba su kai ba maza Allah ce kowa ya aski tunda an hana su shiga makka sabai bakin cikin ya za a yi wa'annan mutanen su tauye mana irin wannan hakkin kuma a kyale su suna ganin kawai a bar su je su je su cinye su duk da fa ba makami a hannunsa ba ka duba karfin imani yadda yake angiza mutum ya yi abu saboda Allah sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa ummu salma wannan magana sai ummu salma ta ce ya ma'aikin Allah suna cike da bakin cikin sulhun nan ne da aka yi ka san me za ka yi manzo Allah ce a'a ta ce yanzu ka fita kakka wa kowa uffan a cikinsu ka hau kan dutse ka kira wanzami ka bari kowa ya kalle ka sai ka ce aske ma gashin ka ga me zai faru kaga yanzu wa yake ba da shawara mace ko matarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne shawara shikenan sai manzan Allah ya fito yana fitowa sai kira ni wanzani sai hau kan dutse kowa ya ga manzan Allah sai ce aske ni sai wanzani ya fara aske gashin manzo Allah sallallahu kawai sai sabai wannan ya juyo wannan ya mika wannan aska kawo kanka wannan nayi ma wannan wannan nayi ma wannan har suna jiwa juna ne ciwo da manzo Allah ya amfani da da matarsa ummu salama radiyallahu ta'ala anha ya amfana da al'umma ko bai amfana ba sai aka ce shine malaman usul suke cewa ummu salama radiyallahu ta'ala anha ta tsiratar da al'umma daga fada wuta saboda da sun kibin wannan za samu matsala saboda manzala ce mata za su halaka ko tunda umarni ne kuma umarnin na wajibi ne amma saboda bacin rai da ke tattare da su suka kasa yi ba wajen taurin kai ba jin haushin ya za a yi wa'annan mutanen su yi mana wannan to kaga wannan shine fikin wannan karatu Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ƙara mana son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu da su a aljanna firdausi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura akan al-mithalul khamis wa ashara insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk